lafiya yau sarki har yanzu bai fito fada ba lafiya kalau babu wata matsala domin inda akwai wata matsala da tuni jakadiya za ta garzo ta sanar mana ni da ina ga kawai yanayi ne dai na nauyin bacci wannan shine dalilin da ya sa shi ina ga bai samu damar fitowa ba bacci ba zai taba hana sarki zuwa fada ba duk abin da ya hana sarki zuwa fada wannan abu babba ne yau shekara talatin sarki bai taɓa fashin zuwa fada ba a shiga a duba ko mashashara ce ta rufe shi ba a sani ba sarki ya fi kowa lafiya tun da nake tare da sarki ban taɓa ji ya yi atishawa ba saboda tsaban lafiyayye ne shi ko wani a cikinku ya taɓa ji guda ban taba ji ba to me kake tunanin zai hana sarki zuwa fada to in dai abubuwan da kuka faɗa haka ne tabbas ai ko ɗakin tsafi ya shiga baya daɗe ya zauna irin wannan lokacin domin yana da ilimi na taurari da na ƙasa da sauran wanda ya sani wasu sarakunan ba san su ba to in dai ba ku yarda da abin da na faɗa ba me ya hana shi zuwa fada tun da sarki ya hau karagar mulki bai taɓa fashin fada ba wannan ko don jinin yarima da aka zubar ne yarima ya samu lafiya jiya har gadi ya fita kuma ni da sarki mu muka tafi tare da domin su shammace mu ji kunya wannan ba yaƙi ba ne da ma yaƙi ne ya fi mana sauƙi so sanin kanku ne ni jarumi ne turan giwa nake mai ban tsoro hmm. mai sa jarumai su ja da baya duniya ma ta sani cuta ta shigo mana cikin wannan ƙasa ta na kira boka ma'asufi da ya duba ya gano mana matsalar take mu. boka ya kasa ganowa kuma na tabbata duk abin da ya gagari boka ya fi karfin kowa a duniyar nan wacce irin cuta kuma ɗana ya rima na cuta ta kama shi ya kwanta sai hunhuna yake sai ka ce wanda ya shekara hamsin yana kwance bai tashi ba saboda haka ina umartar ku da duk wanda ya samu labarin magani ko kuma bokan da zai ba da magani duk inda yake a duniyan nan sai an nemo shi saboda ɗana ya samu lafiya hakika cutar ta masu ba wani wanda ya zama cuta a duniyar nan zai maganin wannan Allah kake yi Uba ka ranka dai. Ɗana sai ya samu lafiya. Ko ba maganin cutarsa sai an ƙirƙiro ta. Duba nake. Ko ba Duba nake. Kai ko kakana ne. Ya ce dana ba zai samu lafiya ba. Ƙarya yake sai na ƙaryata shi na kai kankani daga cikin bayina. Haka yake tuba nake. Haka yake tuba nake. Tuba nake. Tuba nake. goba yake zuciyarka ta huce yarima ne kwance ba shi da lafiya yarima ba shi da lafiya yarima yana kwance yana fama da rashin lafiya ya zama tilas akan kowanne daga cikin mai tunanin inda za a nemo wa yarima maganin da zai samu lafiya ya zama dole dole ko da hakan yana nufin za mu rasa mulki tarihin mu zai shafi za mu zama tarihi sai an nemo wayari ma magani sarkin bokaye ma'asufi ina san kana cikin wannan fada domin mu yi gaggawan neman maganinta tun kafin ta illata min ɗana ya rima. Ko ita dai wannan cuta ba daga Ubangiji balbuta take ba. An ƙirƙiri wannan cuta ne domin ya rima kawai. Wannan wace irin cuta ce aka ƙirƙire ta ta musamman domin ɗana ya rima. ranka daɗe an ƙirƙiri wannan cuta ne domin a jefa shi cikin halin da yake ciki a yanzu su wane ne suka yi min haka wacce ƙasa ce ta yi min haka na rantse da gemun kakana sarki kan'ana sai na kashe sarkin wannan ƙasa sai na rushe tarihin wannan ƙasa sai na don kwafar da su sai na kama matayensu sun zame mini kwarkwara hatta dabbobin wannan ƙasa na yi alkawarin sai sun fuskanci fushina tsoron ba abin da ya kamata ka mai da hankali a kai ba kan nemo a yari ma magani da zai karye wannan asiri haka yake sarkin bokaye kai ma an kirkire ta a kanka za su jefa ka a cikin wannan cuta sai dai kai taka ba ta kwanciya ba ce ba za ka sake haihuwa ba har abada ƙarya ne mun kasance kafin su ƙwarai to idan haka ne boka masufi ba ka da amfani a ƙasata kwantar da hankali kwantar hankalin ka sarkin arna mai arna gatan arna babu wata cuta da za ta gagare mu babu duk irin tsafin da aka yi maka sai mun bincika kuma mun cire maka shi sarkin boka ka gaggauta faɗa mana a ina za a samu magani kuma yaushe ne za a je don mu samu nutsuwa sannan bayan haka sai mu san hukuncin da za mu ɗauka ga duk wanda yake da hannu a wannan lamarin tabbas don dole sai mun nemo wanda yake da hannu a cikin wannan sirri da aka yi mu kuma gurfanar da shi a nemo mana maganin wannan sirri wannan tambaya ba ni da amsarta kuma kai to na ranka ya daɗe kai boka masu ƙarya kake yi ranka ya daɗe ina nufin ba ni da masaniya akan magani wanda na sani asalin ciwon da aka yi aka same shi a kai na ƙura ilimi na a kai amma ban gano komai amfaninka ka ba wa duk wani mara lafiya da yake cikin wannan ƙasa ta magani ya samu lafiya. Amma kash ka kasa warkar min da ɗana ya rima. Ba ka da wani cikakken amfani a wannan gari na Ba ka da shi. Tuba nake yi. mun Dattijan kawai. in ba haka ba yanzu in sa aske maka wannan gemun naka Tun tunda har boka ma sufi ya kasa gano maganin da zai warkar da ɗana ya rima wajibinku ne a nan kowa ya yi tunanin yadda za a samu mai magani ko kuma wani boka da zai warkar da cutar take addabanmu mu tashi tsaye ga baki ɗaya mu kwanmu da kwarkwatanmu mu nemo maganin da zai warkar da cutar mu hakika bala'i ya addabe mu a ƙasan nan kuma ya shafi kowa da kowa kwanciyar hankali ta ƙaurace mana maimudu ranka ya daɗe waziri zan ka shiga gari ka bi saƙo-saƙo layi-layi ka yi shela duk wani mai magani duk wani boka ya zo fada sarkin arna yana son ganin shi me balbu ke dafa maka an gama baka faɗi komai ba sai gaskiya wazirin arna hmm. na gode mai arna gatan arna sosai wata ki ɗaga ni ki ɗaga ni ba zai yiwu baka ga duk jikinka a sandare ba wuyan ka ne ba kawai yake motsi a jikinka ta ya zan yi ɗaga ka kaga yanzu babu ka zai kawo ka magani yanzu zaka sha zaka rubuta wannan masifa da yake damunka za ka sha karbi da wannan cutar fuskar akwai bakon al'amari a cikin zuciyar hakika wata tsafar ki gaskiya ne yanzu kawai na zo wucewa na ji mai shirye yana shirye yana cewa duk wanda ya san wani boka ko mai bada magani ya je fada <laughs> Ubangiji barbutu ya karɓi kurkon. Kowai zai ba. Ka tattata <laughs> mun fita daga bakin ciki su kuma sun shiga bakin ciki bakin ciki na har abada rama ina mai tabbatar miki da cewa sarki jihamu ya shiga bala'i da abin da ya tara sai ya kare a wajen neman magani mulkin da yake takama da shi <laughs> ya sabuce daga hannun shi kenan domin waye zai ɗauki mulki na sarauta ita bawa na kasashe <laughs> babu bari da yau ga abin da ubangiji balbutu ya kawo mana don tun safe ma nake farauta babu yadda zan yi ne na ga hadari dare yana nema yi ne shi ya yasa na tattaro don karnuka na ma duk sun gaji shi da ke je ki barar raka mana shi hmm. na goma baka zama gwani ba kuma na ga alamar ba za ka zama ba ni fa duk wa'innan namun dajin da kake shiga kana kawo mu ba za su taba burge ni ba na sha gaya maka wannan marida ni jarumi ne a filin daga mai tar maza a filin daga duk rashin mutuncin dabba in ta ci karo da ni kwanan ta ya kare so dan me ba za iya sa ba za ki hira da jarumi ba ni ban dauki mutumin da zai iya kashe jarumai dubu a filin daga a matsayin gwani ba gwani shine wanda zai iya mallakar abin da ya so a lokacin da ya so mun daɗe muna son juna mun shaƙu kowa ya sani amma shaƙuwar mu tana nema ta zama ta bane har yanzu ka kasa yunkurowa domin ka mallake ni ta ya zan kira ka gwani na goma farida ni gwani ne to amma ya zan yi talauci ya mun katutu duk wata hanya da zan don in samu kuɗi in mallake kina kagara kullum da wannan bakin cikin nake kwana nake tashi eh hmm. kai so na goma idan da ka so ai da ka shiga daji ka tare mahaya da fatake ka kashe wanda zaka kashe ka tattaro dukiyar aure ka zo mu yi auren mu ai babu malalaci sai rago wannan haka yake mai da amma fa ke kin san tara ayarin fataki akwai matsala saboda zan ka zaka iya tarwa da matsafa ka zo ka mutu a banza shin kina so kina so in rasa raina ne saboda ke hmm, to ai mutum yana sadaukar da rayuwarsa akan abin da yake kauna amma na goma shikenan ba matsala tun da ka ƙi ka yarda da shawarata daga yau sai yau na yanke soyayya ta da kai shikenan na amince zan je yin aure da mu dan gidan sarkin baka tunda na ga yanzu shi ya shirya aure na ke da Allah dakata mana ƙarya ne babu wani dan kane da ya aure kin ba ni ba ma da na miki alƙawari duk inda mataki suke zan bi su in kashe na kashewa in yanka da yankawa in kwaso dukiyar su in kawo in zuwa daura mana aure tare da ke da gaske kake na goma zan miki wasa ne ko zan rantse miki a banza ke ma kin san ba zan rantsa miki a banza ba saboda ina son ki yanzu na san cewa ina tare da gurzon namiji kuma san cewa kai jarumi ne na goma ina gode masoyina saboda haka sa gaban ka duk inda ka dosa ina mai maka rantsuwa za ka samu nasara kin tabbata ɗauki zo man nan ki shige da shi ki da kama mana zan dawo da Allah ce matsala ta da kina matar mafarauci amma eh kina dan wani jin wannan ya ba ya gidiya haka ne kamar ba wata iya ne zan juna ki ƙara ko da kaɗan ki ƙara dan Allah ki ƙara gugu ki sha mana sannu gugu sannu sannu da dawowa jimran jikin uwata jiki da sauki an dace ko boka ya shaida min cewa maganin da zai warkar da uwata ana buƙatar yanka jajayen raƙuma guda biyu mun shiga uku ina muka ga wannan dukiyar da za mu bayar har ya ba mu abin da muke nema saboda muna buƙatar lafiyarta darajar jajayen raƙuma guda biyu da kuma shanu guda biyar daidai take da albashin kiwo na shekara ashirin idan kuma har zan iya wahaltawa mutane na tsawon shekara ashirin mahaifiyata ta samu lafiya to na ɗau alkawarin cewa zan sadaukar da rayuwata akan haka aminta ba jimro jimro ban aminta ba ban lamince maka ba ka je ka bautar da kanka a akai na ni na riga na riga na tsufa ciwo na ba zai sa ka shiga bauta ba ka lalace ka zama wani abu daban ‘ya'yanka kana da iyali jimro za matarka da tsohon ciki jimro kakka da ina ni na riga ta wata ƙare na tsufa kar ki damu gogo ah. in da mu kike ji da abin da zan haifa ko za mu mutu cikin wahala gare ya je ya yi ya baki lafiya a'a anne a'a a'a ba na so ko ɗana ko jikata ko jikana ya tashi cikin wannan bakin wahala da muke ciki ba na so ba zan zama bawa ba uwata amma na rantse da tsufarki ko da mutuwa za ta riske ni sai na nema miki lafiya balbuto ya baka sa'a balbuto ya za maka ana gayyatar kowane jarumi ko jaruma a garin nan hakika kayi kuskure da ka bari ko kau ya fahimci da dukiyarka kake yau hakika lokacin arzikinka ya yayi za ka zama hamshakin mai kuɗi kaga kwace da tare 'ya'yan mutane daga yau ya ƙare na ille kau <clears throat> na san ka da san jin labari ni kuma ka san ni mutum ne mai san sirri ya akai ka fahimci ina nan ai tun daga ka daga bakin kasuwa ka ni da kwantan bauna na dinga bibiyar ka har san da muka zo nan kuma na gane cewa wannan mutumin kake bi to dalilin da ya sa kenan ni ma na zo na same ka ina da kowa na albishir wai ko ka san me yake faruwa sai ka faɗa na ille Mai mudu yana tashe a gari saboda a samo wa sarki da ya rima magani wanda za su warke mutanen da duk suka samu wannan za a wadata su da arziki mai tarin yawa hakika nima na samu wannan labarin amma yanzu hankali na ya kasu kashi biyu ga dukiya ina kallo ga kuma arziki a can sai ka zaɓi da ka ɗau arziki ka bar dukiyar na ille ku kau hakika na zaɓi arziki so mu tafi tun yanzu na ille ku kau tun ƙarfe na sanyi ake dukansa sannan <laughs> kin san dai gogo ba za ki ƙara kwanciya ba sarki ya ba mu damar mu shiga duniya sassa daban-daban don kowa ya je samu maganin da zai warkar da yarima da kuma sarki kuma sarki ya yi alkawarin baiwa duk wanda ya yi nasara shanu hamsin da kuma dukiya mai tarin yawa wata taɓija ai dole ka ruga duniya saboda ko za ka ci da maganin da zai warkar da shi da shi da uwarmu wannan ya zama dole a gare ni kakaje je inda ciwola ne kai zamanka na ya kusa karewa me ake nema kuma wata babu wanda ya san lokacin da zai mutu don haka dan girman balbuta kada ki hana ni shiga wannan gasa. ina da tabbacin cewa ni zan yi nasara ko da mutanen duniyar da gaba ɗaya ya baka sa'a balbuti ya baka sa'a balbuti ya baka sa'a farmata kai dama ba ke bace a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku masifar da muka tsinci kanmu a yau a gidan nan wannan yan iska ce ta zama mana kana sani ka aikata haka ƙarya kake dan Allah ce ki haƙuri ki yi izini na jini suke ta ba zan taɓa baka wannan izinin ba Alhaji Karami dan Allah ran ba Alhaji Karami ka zama namiji jajirtacce mana wanda ka iya sarrafa kowace irin mace ce ka dan ƙara ganin ka da ita ya kamata ki riga yadda da kanta ba zan yadda da kaddara ba saboda ba zan yadda ka dora wa kaddara abin da bata sani ba yanzu kina da hankali kuwa ban da shi ko zaka ara min naka abu kaɗan ka kara a cikin halayenki na baya wato yi min magana